وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهده إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب من قدم ضعفة أهله بليل فيكفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر har yanzu cikin kitabul hajj a matsala na wato babi da mala ya kawo cewa wanda yake gabatar da masu rauni daga cikin iyalansa tun cikin dare sai su tsaya a musdalifa ma'ana na wani lokaci sannan kuma su yi addu'o'insu sannan kuma su ci gaba da tafiya ma'ana barin muzdalifa kenan lokacin da wata ya ɗauki ko kuma wata ya kau daga sama wannan matsala ce na cewa shi kwana a muzdalifa nusuk ne daga cikin ansak na aikin hajji kuma wajibi ne a wajen mafi rinjayen malamai cewa huwa wajib almabitu bi musdalifa huwa min wajibatil hajj to sai dai akwai sauki da aka yi ga waɗanda suka zamanto suna da uzuri ko suna da rauni ko marasa lafiya ko kuma mata wannan musu uzuri na cewa idan suka tsaya wani suna iya tafiya su je su yi jifansu wannan yake nuna cewa inda mutum zai yi kwana na muzdalifa zuwa wasu sa'o'i ko da wata lahaza ce ya samu kwanan muzdalifa to wannan abin da ake nema a wajen shi ya samu mun karanta hadisi guda ɗaya, shine wato hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu wanda ya kasance na gabatar da iyalansa saboda mazala Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka din ya bada ma'ana dama ga wato asalin matarsa ummul mu'minin cewa ta tafi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل عن حديث عبد الله عن عباس رضي الله عنهما ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tura ni ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ai bi ba'di ahli da wasu daga cikin iyalansa da haka na tafi tare da su na musu rakiya daga cikin wato eh, lokacin jam shine cikin daren muzdalifa cikin dare ma'ana bai jira sai da gari ya waye ba haka wanda yake nuna cewa babu laifi idan akwai masu rauni ana iya gabatar da su قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ya ce ni ina cikin waɗanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da su daren musdalifa daga cikin masu rauni na iyalansa anna ibnu abbas radiyallahu anhuma shekarun shi ba su da yawa wannan lokacin ana sagirar sin aka shekarun shi ba su da yawa da haka sai aka hada shi tare da mata masu rauni قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتهلوا قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما قرانا الا قد جلسنا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي نجب بؤن wannan hadisin na wato asma shi ta ce ibnatu siddiq radiyallahu anha cewa ta sauka a musdalifa wannan dare wato daren tara kenan daren goma sai ta tsaya tana sallah cikin dare ko kuma tana addu'a har wani lokaci mai tsayi sannan sai ta duba shi abdullahi maulanta ta ce ya kai wannan yaron wata ya kau daga sama mana ya tashi daga tsakiyar sama sai na ce mata a'a ma'ana yana nan da haskensa sai ta ci gaba da yin sallanta har wani lokaci ta sake ce min ya bunayya hal gaban kamar watan nan ya tashi sai na ce mata eh sai ta ce to fartahilu ma'ana ku kintsa mu ci gaba da tafiya ma'ana mu bar wannan waje ma'ana sun gama kwanan su na muzdalifa kenan yace sai muka tashi muka kintsa mu muka ci gaba da tafiya har ta je ta yi jifa jamra haka wannan hadisin ya zo da ƙarin abu dama ishkalin shine wanda ya bar muzdalifa din da daddare idan ya je wajen mina wajen jambatul aqaba zai jira ne har sai gari ya waye yayi jifan ko kuma har da jifan aka hada mishi ya gabatar da wuri tunda ruksa ne sauki ne aka ba su inda aka ce ba za su yi jifan ba sai sun jira gari ya waye ai taron abin da ake gudu ya sake dawo ko saboda haka ta ce sai ta yi jifa sannan sai ta dawo masaukinta ta yi sallar asuba kenan ta je ta yi jifa cikin dare ko ta dawo ta yi sallar asuba ma'ana a masaukinta shi sai ya yi mamaki faƙultu laha ya hanta ai ya haɗi ya ce mata ma'ura na illa ƙargallas na ce ni ina ganin fa yi sallah ne bi galas galas ne da akwai sauran duhun dare sosai shi ne ake kiran shi galas ce to ina ganin yi sallah ma'ana lokacin alfijir bai gama ma'ana fitowa ba ko kuma mun yi ta a lokaci wanda yake da sauran duhu sosai sai ta ce ya bunayya ya kai dan dana inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama adina lil bu'un ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga mata waɗanda suke masu rauni dan haka wanda suke da rauni ba laifi ma'ana su je su yi jiban su su dawo kuma sun riske alfijir su yi sallar su wannan sauki ne da aka bayar ga su waɗannan da suke da rauni da haka kamar misali mutumin da yake jagorancin masu rauni shi ma ya samu wannan sauki don ba za a ce kai su yada ya sake koma abu kuma saboda haka shi ma ya samu wannan sauki kenan idan suka bar musdalifa suka je cikin dare za su yi jifa gane ko yake jifa na jamratul aqaba yana farawa ne daga alfijir ana daga hudun alfijir ko kuma daga hantsi wannan shi ne wanda ya zai kiyaye akan sunna amma wancan sauki aka musu kenan kaga yana nuna kila jifan yana farawa tun daga wannan lokacin da su suka yi jifa kuma suka yi jifan su yayi da haka ba za a ce su sake ba bai yi ba wannan jifan su yayi saboda wannan sauki da suka samu قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم anil qasim shine ibnu muhammad ibnu abi bakr an aisha radiyallahu anha قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن له وانا حديث ان عائشة رضي الله عنها تشي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها daren musdalifa ta nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya ba ta izini ta je ta yi jifa kafin lokaci sai ya ce wa kanat taƙila tana da nauyin jiki sabda kuma tana da ba ta tafiya ma'ana da sauri aka ga nauyin jikin ya sa ba ta iya tafiya da sauri tafiya yana mata wahala fa laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini wannan kuma bai keɓance ta ita kadai ba gane ko ya shafi duk wanda yake da irin wannan uzuri irin nata da haka ko a yau aka samu wannan uzurin babu laifi za a iya gabatar da masu irin wannan uzurin su tafi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفله ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفأ قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من min mafruhin bihi a wannan hadisin har yanzu na Aisha radiyallahu anha ta ce mun sauka a Muzdalifa sai Sauda radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ta tafi tun kafin cinkoson mutane ya yawa shine qabla haqamatin nas kuma ita mace ce wacce ba ta tafiya da sauri saboda nauyin jiki sai ya mata izini don haka sai ta tafi tun kafin taron mutane su tafi ita kuma aisha radiyallahu anha ta ce sai muka zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da gari ya waye ana sai bayan mun yi sallah alfijir sannan muka tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa wallahi ita ma da kai irin na sauda tace wallahi da na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda sauda ta yi wannan shi ya fi min ƙauna fiye da duk wani abin da za a yi farin ciki da shi saboda akwai wahala mutane suka taru in gane ko don haka shi addini sauƙi ake neman ma mutane don haka an samu masu irin wanda ana samu masu wannan larura wasu za ka samu guragu ne wasu za ka samu marasa lafiya ne wasu za ka samu tsufa ne wasu za ka samu nauyin jiki ne da haka ire-iren waɗannan ana iya tara su tun cikin dare a tura su su je su yi jifarsu gane wanda ma ba zai iya ba ana ɗauke masa ana ma wani jifa in ya zama ba zai iya ba da haka ballanta kuma a ce ma'ana an samu wannan sauƙi daga shari'a babu laifi haka an sami irin wannan sarari babu laifi a gabatar da masu rauni su yi gaba ai babu mata yi sallin fajira bi jam'i yanzu ya gama magana jifa kenan masu rauni in sun tafi sun samu daman su je su yi jifansu idan ma asuba ta same su a can su yi sallar asubansu in ma ba ta same su ba in ma dawowa za su yi su dawo in ma wucewa za su yi su tafi maka su je su karasa ayyukansu duk sun samu sararin haka in gane ko to a musdalifa fadin nan wanda ya zauna shi ba mai uzuri ba ne bai tafi ba tunda zai kwana ne har lokacin alfijir wani lokaci ya kamata ya sallar alfijir قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والإشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها وانا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ce ni ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu salloli ba bigairi miqatiha ba akan lokacin su da aka saba yi bana al'ada da aka saba ngane ko yace sai dai salloli guda biyu shine yayi jam'i tsakanin magariba da isha a lokacin magariba ko mana yayi jam'u taqdim ko ya jawo sallar isha kawo ta lokacin sallar magariba wanda adatan ko a wannan lokacin suna jinkirta sallar isha sai dare ya nausa sosai kanu yusalluna hafi akhiri yani bidayati ila farkon dare ma haka suna jinkirta sallar isha lokaci mai nisa amma a wannan dare sai yayi ta ba lokacin da aka saba ba wannan kuma saboda haka ibadar ta da haka wannan ba laifi bane haka nan ya yayi sallah alfijir qabla miqatiha ba yana nufin ya yi sallah kafin lokaci bane ba ana nufin ya yi sallah ba a lokacin da aka saba yin sallah ba bayan lokacin ta ya shiga ma'ana akwai algalas akwai al lokuta biyu ne da ma'ana na sallah asuba algalas shine lokacin da gari yake da duhu sosai Ma'ana da zaran alfijir ya fito kafin wani haske ya fara bayyana a yi sallah inda wancan lokacin ba irin wannan lokacin ba ne ba su da fitilu irin namu har ya kasance ma an yi sallah da gadas ɗin wanda yake kusa da kai baka gane shi kaga yana nuna da duhu sosai ko to akan ɗan jinkirta ta wani lokacin har gari ya dan fara haske ya fara bayyana amma ba wai hasken fitowa rana ba ma'ana duhun ya gama tafiya to ya ce na gama zalla sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin yana yin alfijir a irin wannan yanayi ma'ana har ma a hadisin ba yake cewa suna ganin ma kamar lokacin bai yi ba saboda ba saba sallah a wannan lokacin ba ta alfijir قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع, لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والمغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النهر wannan shi ma hadisi abdullahi dan mas'ud bangaren shi ya gabata a baya abdurrahman ibn yazid yake cewa mun fita makka tare da abdullahi dan mas'ud domin aikin haji har sai da muka zo jam'an shine musdalifa sai yayi salloli guda biyu kowace sallah yayi ta ita kadai da kiran sallah da iqama kamar yadda ya gabata shi abdullahi dan mas'ud wa yara hada mana manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi sallah bi adhanin wahid wa iqamatain shi kuma yayi kowace sallah ya mata azan ya mata iqama sai yana ganin kaman zabi ne haka wal asha'u bainahuma kuma ya ci abinci a tsakaninsu aga manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi komai a tsakaninsu ba bayan yi sallah ya sa kuma aka yi aka tada ɗaya sallar to sannan ya sallaci sallar alfijir daidai lokacin da alfijir ya fito yanzu a ce ana kiran sallar alfijir sai a tada iqama kaga mutane za su yi wani yanayi to alfijir na fitowa sai yayi sallah to har wasu ma suna cewa alfijir din fa bai fito ba wasu suna cewa ya fito saboda suna ganin akwai sauran duhu a sama haka kamar lokacin ba lokacin da aka saba yin sallah alfijir ba to kamar mutane sun mishi magana ne sai ya ce musu ai waɗannan sallolin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an canja musu lokacinsu shine ta an waqtihima ma'ana an tasar da su daga lokacinsu da haka suna cikin lokacinsu na muhtari kenan ba su shiga baburi ba a lokacinsu na farko lokacinsu ma'ana aka mayar da su farko shine magariba da isha don haka ya ce ah, falayak damun nasu jam'an hatta yi mutane ba su zuwa wato asalin ba ah, har sai dare ya nausa amma duk da haka suke yin sallah a lokacin sallar fajir kuma ya ce ya yi ta a irin wannan lokacin tun da shi shaida ne da shi aka yi aikin hajji saboda haka kaga ba wanda zai masa inkari inda ya zama shaida sannan sai ya tsaya dama wannan shine sunna idan mutum yayi sallar alfijir a musdalifa to ya zai tsaya ya fuskanci alƙibla. sannan ya ci gaba da addu'o'i har lokacin isfirar lokacin da gari zai yi haske bayan sallar alfijir amma ba haske na dagowar rana ba akwai haske da sama take yi kafin na fitowar rana wanda daga bayan shi ne kuma za a samu haske na hudu wankan rana to ya ce sai da ya tsaya ma'ana yana mai addu'a har gari ya washe wanda shawa su ba sa yin haka kamar yadda ya gabata ba sa tsayuwa a arfa sai su tsaya a musdalifa kuma sun tsaya a musdalifa ɗin ba sa barin musdalifa sai rana ta ɗaga ba manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya saba musu da wannan game yadda mutane asalin yanda karantarwar take to shine sahabban sa ma suke aikata haka dan haka ya tsaya yana addu'a har sai da aka yi isfirar ma'ana gari ya washe sannan sai ya ce idan ma ina ma da a ce amirul na Uthman kenan radiyallahu anhu da zai bar wajen nan daidai wannan lokacin ya ce to ya yi daidai da abin da ya zo a sunna mana sahabbai suna kokarin kiyaye ma duk abin da ya tabbata a sunna in ka tafi da wani alhazan yanzu in ka tsaya a muzali ba kana addu'a sai su ga mutane na ta wucewa su ce malam mu ba za mu tafi gani mun ma ya na ba san cewa kiyaye ma sunnan shine yafi cika ba wanda zai ta cewa kai fa lokaci ya ga mutane na ta tafiya la al-afdal mutun yayi jinkiri din ya samu abin da yake cikin ladan sunna ne yafi an gane ko saboda haka sai shi wanda ya rawaito hadisin yake cewa wallahi ba na iya bambancewa zancen shi ne ya fi sauri lokacin da ya faɗi zancen ko kuma fitowar Uthman ya ce kamar yana faɗan zancen sai ga Uthman ya fito a lokacin wannan da ya nuna ma yadda sahabbai suke kiyaye sunna mazala sallallahu alaihi wasallam da haka yace ban san magana shi ce ta fi saurin fitowa ba ko kuma zuwan Uthman radiyallahu anhu yace kuma Abdullahi dan Mas'ud bai gushe ba yana yin talbiya shine kalmar labbaika allahumma labbaika zuwa ƙarshe. domin ita tun lokacin da mutum ya yi niyyar aikin haji ma'ana ranar yawmut tarwiya da ranar ya daura niyya ake so ya tanana ta wannan kalmar. kuma ba zai rabu da ita ba in ba da wani uzuri na sallah ko wani abu ba har sai lokacin da ya yi jifa ne ce to abdullahi dan mas'ud bai gushe ba yana talbiya har sai da ya jefi jamratul aqaba ranan yanka da haka da zarar mutum ya yi jifa na ranar goma ga wata shine jamratul aqaba to shi nan ya yanke talbiya sai kuma ya koma a takbirat in gane ko sai ya koma yana kabarbari kamar yadda wanda ba su yi aikin hajji a gida ba suke yi ko ana fara kabbaran kabbara ta babbar sallah yaushe eh sallah alfijir a daga faduwar ranar arfa ake fara ana fara ne tun daga faduwar ranar arfa har zuwa sallar alfijir zuwa kuma la'asar ta kwana na uku ko ala khilafin bainal ulama il mazahib wasu malaman ba wasu na ganin an yi alfijir sai a yanke wasu kuma zuwa ma'ana faduwar rana haka ana fara shi da faduwar rana ranar arfa daren sallah kenan sannan kuma ana gama shi sallar la'asar na bayan sallah ranar ukun sallah gane ko to wanda kuma suke gana ana farawa asuba na ranar salla su suke karewa kuma ranar uku bayan salla asuba wanda ana kiran su al-dhikru al-muqayyad ambata Allah ne wanda yake a takaice ay taqayyalu ya anibi ah, aqibi salawatil mafruda bayan salloli na farla ake yi shi an gane ko ana yin su ne bayan sallolin farilla akwai azzikirul mutlaq wanda shine ake tun daga farkon watan zulhijja har zuwa ranar goma ga wata ne wannan zikir ne mutlaq mutum ya samu yayi a ko ina ko a kasuwa ko a gidan shi ko a hanyar sa huwa wannan zikir ne mutlaq bai da alaka da bayan salloli shine wanda aka ce Abdullahi dan Umar da Abu Huraira suna shiga kasuwa sun ga mutane sun shagaltu fa yukabbirun fa nasu bi takbirihima wannan zikir ne mutlak amma wannan na daga faduwar rana na ranan arfa zuwa wato ranan uku na bayan sallah wannan muqayyad ne da bayan salloli gane ko to almuhim abdullahi dan mas'ud bai daina talbiya ba har sai ranan da yayi jifan wato jamratul aqaba jamratul aqaba shine babban jifa inda wajen jifa guda uku ne akwai aljamratu as-sughra akwai aljamratu al-wusta akwai kuma jamratu al-aqaba allati tali makkata wanda ita ce take hanyar maka. da haka ranan goma ga wata din nan ba a jifa na farko ma'ana wajen farko jamratul wusta zaka wuce ta za ganta a tsaye ba zaka jifa ba zaka wuce ta biyun ma ba zaka yi jifa ba sai an je ta ukun ita ce ake jifa da tsakuwa guda bakwai wannan ranar farko kenan ana fara ta daga masu rauni tun cikin dare har zuwa abin nan ma'ana lokacinta yana nan har zuwa faduwar ranar wannan rana wannan ini na sallah a wajen wasu malamai kuma har zuwa hudowar alfijir na wace gari Ma'ana mutu ya samu yi jifa tun daga wannan lokacin har zuwa rana har zuwa yamma har zuwa cikin dare kar dai ya bari alfijir na washe gari ya fito bai yi jifan wannan ranar ba don sai ya zama mishi bashi kuma an gane ko to wannan jamratul aqaba kenan abin da yasa aka kira ta jamratul aqaba saboda bai'atul aqaba an yi ta ne a daidai kasan wajen nan ba akwai bai'atul aqaba ba akwai al'ula akwai athaniya da mutanen madina suka zo suka yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin hijira to duka akabobin anan aka yi wannan bai'a da kusa da wajen an gina wani waje kamar masallaci a ganin har yanzu yana ne amma dai an killace shi cewa a daidai nan wajen anan ne al'ansar suka zo suka yi mubaya a cikin dare ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka koma da musulunci mutane goma sha biyu baɗi kuma suka zo wajen su saba'in da wani abu ko duka albai'atul aqabatul ula da thaniya anan wajen akai shi yasa ake kira bai'a jamratul aqaba an gane ko to wannan dan wato mai karatu ya sani kuma ya kiyaye dan haka ranar sallah ana yin jifa ne kawai na al'aqaba shi kadai ake sai sauran nawa shigari wanda kuma za su zo a cikin karatu Kala babu man yudfa'u min jam'in mata yudfa'u min jam'in babin yaushe ya kamata mutum ya bar muzdalifa wannan kaman babin bayan. sai dai zai iya kawo hadisin kuma saboda wata fa'ida qala haddathana hajjaju ibn minhal qala haddathana shu'batu an abi ishaq qala sami'tu amr ibn maimun ƙulu shahidtu umar radiyallahu anhu salla bi jam'in as-subha ثم وقف فقال إن المشركين kanu la na hatta tatlu ash-shams wa yaquluna ashrik thabir wa inna an sallallahu alayhi wa sallama khalafahum thumma afada qabla an tatlu ash-shams wannan hadisin na wato amr ibn maimun yace na halarci umar radiyallahu anhu a aikin haji yayi sallah a muzdalifa sallar al-fajr sannan sai ya tsaya ya tunatar da mutane ya ce lallai mushrikai sun kasance ba sa barin muzdalifa har sai rana ta hudu wannan mushrikai suke yin haka wa na har sai su dinga ma'ana fadin cewa ashirin sabir a wani dutse <clears throat> ma'ana a hagu da muzdalifa ko mash'aril haram shine dutse mafi girma a wajen sai su dinga cewa sai rana ta haska saman wannan dutsen sunan dutsen ne tabir ce in rana ta haska shi to sai su bar wajen wannan abubuwa ne waɗanda suka shigar cikin addini cikin aikin haji wanda ba sa ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama khalafahu sai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba musu dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana barin muzdalifa kafin rana ta hudu wannan kuma shine abin da yafi zama sunna a aikin haji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li ta'khudhu anni manasikakum haka duk wanda yake so yayi aikin haji yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi to shine abubuwan da suka zo cikin waɗannan hadisai aga qala babu talbiya wa takbir gadatan nahri hina yarmi al wal irtidafi fi sayl yace babin talbiya a talbiya daga amsawa ne ya ce labba ya amsa ma'ana kaman bawa yana wanda ya samu aikin haji ko tafiya aikin haji ya amsa wannan kiran da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim da cewa ya shelanta Allah ya ce wa azzin fil nasi bil hajj wa azzin fil nasi bil hajj ya atuka rijalan za su zo ma a ƙafafuwansu. Shi ne a tuka rijalan har mutu ya ce maza ne kawai za su zo ko ma in khiftum fa rijalan aw rukbana ko rijalan a akan kafafuwansu akwai wanda za su tafi aiki haji a kafafuwansu ne a tuka rijalan wa ala kulli bamirin wasu kuma za su zo a kan raƙuma masu motsatsin ciki ne bamir ya tina min kulli fajjin amik za su dinga ma'ana tuttuɗowa daga kwari-kwari daga kuma tiddai da haka ko'ina za ka ga ana amsa wannan kira ɗin to wannan shine a talbiya shine wannan amsawa ɗin shi ya sa wanda yake amsa kiran zai ce labbai Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulka la sharika lak labbaik wannan shine asalin lafazin da ya fi. tabbata na talbiya amma akwai wasu lafizza daban wanda aka samu daga wasu sahabbai suna ya shi da shi kuma mazala sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba min babi cewa azkar ne suke ambatan Allah da shi amma dai lafazin talbiya shine wannan to wani lokaci abin da zai baka takeici mutumin da zai tafi aiki haji bai ma iya talbiya ba da yawa ana samu sai ma an koya mishi talbiya to ka ga mun ya zai aikin haji kuma in dai talbiyar ma bai iya lafazinta ba to ya zai da aikin haji, ana samu wannan da yawa samun mutane sun ah, suna da jahilci a wasu hukunce-hukuncen addini haka duk wanda zai tafi aikin haji dole ne sai ya san waɗannan hukunce-hukunce yajibu alaihi an a ahkamal manasi haka ce lafazin talbiya mutum ba zai iya ba ta waka ya zama tilas mutum ya iya shi to sai ya ce babu talbiya babin wato wannan ambatan Allah da ake aikin haji shine at-talbiya wat takbiri da kuma yin kabbarori yin kabbarorin gadatan nahri ma'ana tun daga wayewan garin ranan yanka ranan sallah kenan idan kaman wancan hadisin ne da ya gabata Abdullahi dan Mas'ud ya yanke talbiya san da yayi jifa kenan daga bayan jifa kuma talbiya ta kare an gane ko sai ya koma takbirat irin takbir din da muke a gida shi ma lafazinsa wanda ya tabbata daga shi Ibn mas'ud din shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wannan shine lafazin da ya tabbata In an so a iya ƙara Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila haka wannan shine lafazin da ya tabbata na takbir haka wannan shine takbir din da ake nufi a wannan wajen yace gadatan nahari wayewan garin ranan yanka shine ranan goma ga wata hina yarmil jamrata lokacin da mutum ke jifan jamra almurad shine aljamratul aqaba wal irtidafi fi sayl nan kuma da daura mutum a bayan abin hawa wani ya goyi wani a lokacin tafiya domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa ya dauki wani a bayansa dan kar wani ya ga cewa to ai in ka goya wani abu akan abin hawa kaman wani lada daga cikin ladaddakin ka na aikin haji ya rabu inda yanzu za a tafi daga wajen jifa din za a dawo maka masu zuwa su yi tawafi su yi sa'ayi su yi waye ai wani mota zai hau kaga an goya shi kenan wani mashin zai hau akwai yan kabu kabu masu gudu da mutane sosai ko wani mashin zai hau wani goya shi za a yi a baya ma wani kuma akan keke za a dauke shi wa haka da haka babu laifi in ka dauki wani a bayanka sawa'un ko a mota ne domin wancan lokacin abin hawa din shine raƙumi qala haddathana abu asim bin dhahhak ibn makhlad qala akhbarana ibn jurayj an ata عن Abbas عباس رضي الله عنهما أن Sallallahu صلى wa sallama, وسلم al الفضل fa al-fadl annahu lam yazal Labbi, hatta Ramal, al-jamra a wannan hadisin na ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki al-fadl a bayansa akan taguwarsa ranan da ma'ana ya bar muzdalifa amma da daga arfa zuwa wa ya mun faɗa a a wancan darasi ya dauki waye har ya ce mishi a tsaya yi sallah usama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daukan sahabbansa kuma dukkan su da alfadil din da Usama din kanana ne cikin sahabbai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki alfadlu shine al-fadl ibn al-Abbas dan uwan Abdullahi dan Abbas ya goye shi a bayan abin hawansa sai shi alfadlu din ya bada labari cewa fa tunda ya hau abin hawan nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana talbiya har sai da yayi jifa kenan wanda ya bar muzdalifa yana tafiya ba hira zai yi ba sai ya ci gaba da yin talbiya har lokacin da zai isa wajen jifa da zaran ya yi jifa kuma sai ya yanke talbiya ala haddathana zuhair ibn harbin ala haddathana wahbu ibn jarir ala haddathana abi an yunusa al-aini an zuhri ana ubaydillah ibn abdullah an ibn abbas radiyallahu anhuma anna usama ibn zaidin radiyallahu anhuma kana ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min arafata ila muzdalifa ashe ga an san mata zo summa ardafa al-fadla min mina ko قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة العقبة cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki Usama ɗan Zaidu a bayansa mana bayan abin hawansa kenan daga Arfa zuwa Muzdalifa sannan kuma sai ya ɗauki alfadlu ibn al-Abbas daga muzdalifa zuwa mina yace ce dukkansu da alfadlu ɗin da usama radiyallahu anhuma duk wanda ya hau abin hawan cewa yake bai yanke talbiya ba har sai da ya jifa kenan daga arfa zuwa muzdalifa yulabbi tunda abin da usama ya faɗa ke daga kuma eh, muzdalifa zuwa mina yulabbi da haka haka mutum zai ta yin talbiya har lokacin da zai je lokacin da zai jifa to wannan babi na gaba babu rukubil budni li qawlihi wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah babun hawan albudin musamman albudun anan dabban da za a yanka shi an gane ko dabban da za a yanka shi dai qala wa qala adam wa ahab ko dai faman tamatta umrati ila al hajji famastaisara min alhadi wani ya shiga bayani akan babin tamattu'i wanda a da can ya gabata ko eh, me ya tamattu'i muka ce ana uridu wahid me ya tamattu'i eh. aha hada huwa tamattu shine mutum ya tafi aikin haji amma da niyyar zai fara yin umara in ya kare aikin umaran sai sake komawa ya cuɗanya da abubuwan da aka hana shi yin su ko kamar turare da sauransu da rufa kai da sai ya sake komawa ya yi tamattu ya tamatta a kalilan ya dan ji daɗi na wani lokaci ya sake ya warware sannan aikin haji ya zo ya sake niyyar aikin haji ma'ana zai yi aikin haji da umara amma kowanne daban-daban ko wannan shi tamattu قال فمن تمت باب فمن تمتع بالعمرة haji الحج فما استيسر من الهدي wannan aya ce da ta yi bayani akan hukuncin mai tamattu cewa duk wanda ya tamattu'i na aikin haji da umara ya hada su a cikin tafiya daya to zai gabatar da abin da ya sawwaka na daga hadaya me ya abin da ya sawwaka na daga hadaya aqalluhu shat mafi karancin sa ya yanka tinkiya ko akuya ha kuma mafi girman abin da zai yanka shine raqumi shine albudin shine mafi kurewan abin da zai yanka gurgurdan abin da ya samu qala faman lam yajid wanda bai samu hadayan nan ba fa shi yayi tamattu'in amma bai samu hadaya ba ba wai saboda ya boye guzurinsa yana so ya sai kaya ya kawo tsaraba ba don wasu na boye guzurinsu don su sai kaya su kawo tsaraba wani kuma zai tara guzurin ya ɓoye ki tabawa saboda yana ganin ya je dawo da shi ya zo ya sa a jarin shi zai ƙaru? akwai masu yin haka duka almuhim ya ce wanda bai samu wannan hadayar ba to yana da zaɓi akwai abin da zai maye masa gurbin hadayar amma ban yana da uzuri mai ƙarfi misali an sace mashi kudin ko kuma ya faɗi ko kuma a'a wasu bukatu sun zo sun mamaye kudin da da bai yi tsammanin in ya yi tafiyar kudin zai kai shi ba ba zai kai shi ba sai da ya je sai wasu abubuwa suka taso an gane ko to idan ya samu kanshi cikin irin wannan yanayin Allah ya ce fa man lam yajid ay man lam yajid al hadiya ko fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tu zai yi azumi na kwana uku a aikin haji sannan kuma zai yi azumin kwana bakwai in ya dawo gida ma'ana in ya bar maka ya dawo gida qala tilka asharatun kamila wannan Allah yana nassantawa ne ba wani kwakwanto a ciki wannan sun zama goma cikakku zalika liman lam yakun ahluhu hadin almasjid haram. wannan wanda iyalansa ba mutanen maka bane ba a maka suke ba shi ba dan maka bane da shi da iyalansa <clears throat> shi yasa wasu malamai akan wannan suke cewa to kenan mutumin maka baya tamattu'i ko kuma ko yayi tamattu'in ba zai yanka ba tunda Allah ya ce liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram wanda ahlu hadirul masjidil haram huwa la yuqaddimu shay'an ko akwai matsaloli karkashin wannan ayar da yawa wanda za mu tashi akai insha Allah ah, azumin kwana uku ah, salasata ayyamin fil hajji shine matsala ta farko yaushe ne kwana uku za su za su yaspiya yaushe za su fara kuma yaushe za su yaspiya kwana uku ya ce fil hajji yaushe ne kwanakin aikin hajji eh ranar sha uku masha Allah na'am zuwa zuwa sha uku daga ranar takwas zuwa ranar sha uku to shi yaushe kamata ya azumin ba a dai azumin arfa ranar arfa ga wanda yake tsawon arfa sannan ba a azumi ranar sallah أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر اسم الله هو لا يأكل ولا يشرب أتو أن في الحج to wasu malamai matsalar shine kwanakin aikin haji guda nawa ne wasu na cewa kwanakin aikin haji shine shawwal dhulqa'ada wa ashru ayyamin min dhilhijja dan haka tun daga shawwal din nan zuwa zulƙada zuwa zulhijja in ba yi da wannan ya sami yayi wannan abin nan kafin a kai ranar arba a nan zai yi wannan azumin guda uku eh kafin arba ba tunda daga bayan arba kuma na aikin haji a kare ko kuma ranar 11 12 13 wannan wanda ya gama kura da ti kenan to in ya kai ranar 14 ba wanda kuka ce wai kwana haji ya kare ranar uku. ko wani azumi ukun ya zai da su tunda yanzu kun ce kwana yake hajji a ƙari. eh to ai bayan baya cikin ayyamin hajji baya cikin fil hajji wannan a ra'ayin wanda suke ganin cewa kwanakin aikin haji iyaka wannan ne akwai wanda suke ganin cewa har zuwa ƙarshen watan zulhijja da aka har zuwa wannan ƙarshen watan zai yi azumin shi guda uku wa huwa ra'ayu ba'd ulama wannan matsala ce guda daya ma'ana amma dai mafi kiyayewa mutum ya yi su daga kila farkon watan zulhijja zuwa takwas a cikin wannan kwanakin ya daure ya azumin nan guda uku domin kar ya auka cikin saɓani musamman maganar wanda suke cewa aikin haji da Allah ya ce alhajju ashrun ma'lumat shine shawwal zulqa'ada da kuma ashru zulhijja wannan shine aikin haji gawa ka a cikin wannan kwanakin ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya azumin nan kafin a ƙetare su da a ƙetare su zai shiga rikici da saɓani na malamai almin wannan abin da ya shafi salasatu ayyam kenan wanda zai yi kuma guda bakwai a gida wannan kan ma iska ba wani mushkila saboda in ya dawo gida ya san ya dawo garin su dan haka yana nan bashi ne a kansa sai ya biya wannan azumi guda bakwai wannan wanda bai samu hadaya ba kenan amma wanda ya samu hadaya ya biya ba yi da azumi a kansa kuma to insha Allah mun zo darasi na gaba zamu ji kuma wasu abubuwa da suka shafi wannan din subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk